a jihar ne rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai da ke garin maiduguri ta mika wata yar bautar kasa da 'ya'yan kungiyar boko haram suka sace suka ce kuma sun kotar da ita ga gwamnatin jihar borno an dai sace wannan yar bautar kasa tun a watan janairun wannan shekara akan hanyar goza zuwa garin maiduguri wadda tun a wancan lokacin babu ita babu duriyanta wanda rundunar sojan ta sun samu nasarar kubuto da yarinyar ne sakamakon aikace-aikace da suke yi a waɗannan dazuzzuka an dai mika wannan yarinyar ne ga gwamnatin jihar borno kwamandar rundunar sojan na garin maiduguri birgida janar bulama biyu ne da ya mika wannan yarinyar da ake kira halima umar ga mataimakin gwamnan jihar borno alhaji umar kadafur wadda ya mika godiyarsa da ma jinjina jami'an tsaro game da ayyukan da suke gudanarwa a jihar. Once again, thank you, GOC and other security operators in the state for a job well done. And I assure you too, for readiness, partner with you in such operations to see uh, the release of all the abductees that we have, especially the two that we still have in captivity. ya ce ina son yi muku godiya hada da sauran jami'an da kuka gudanar da wannan aiki a jiha kuma ina mai tabbatar muku cewa a shirye muke a gwamnatance mu yi aiki tare don mu samu nasarar kubuto da sauran mutanen da ake garkuwa da su musamman ma ragon 'yan matan chibok mu yi muku godiya kwarai da gaske da kuka samu nasarar kubuto da wannan yar uwar tamu a cewar mataimakin gwamnan jihar borno alhaji umar kadafur bayan mika yarinyar ga gwamnatin jihar ne dai sai na tuntubi brigadier general bulama biyu wanda ya min karin haske game da yadda suka samu nasarar kubuto da yarinyar kamar haka wannan mu a halima daga goza take ta je goza ta ga iyaye kamar yadda kowa yake tafiya ga iyaye a lokacin da take komawa shine wannan abin ya faru akan hanya da suka ɗauke ta to alhamdulillah tun daga lokacin da muka samu wannan report mun ta dinga aiwatar da ayyukan da za mu samu mu same ta mun yi ayyuka da jami'in tsaro sauran jami'in tsaro da mu da hadda gwamnati da sauransu so alhamdulillah uh, wannan hada gwiwa da hannu din shine abin da ya kawo mana nasara yawan da muka samu muka ciro ta a ina ka gano ta a kamar yadda na gaya maka a filin tsaro ba waɗansu abubuwa ba sai an bayyana su da sauransu ba ita karya ka samu ko a ita ko akwai wasu jama'a a wannan da ina maganan wannan da muka kawo wannan a dandalin nan da wannan abu na amma ba haka ba duk operations da muke yi a yi muna cire mutane da yawa waɗanda an tare su tsakanin su da boko haram an rike su da sauransu mun kwato mutane da yawa to ko akwai wani kuɗi da kuka bada ne wajen karɓar wani yarinya a'a ba wani zancen wani kuɗi mu operations na yi muka conducting kamar yadda muke kamar yadda na gaya maka cewa ba zai maka bayanin yadda dabarorin da muke ciki da sauransu ba amma cikin operations namu shine muka samu muka ciro ta muka kawo ta ita ma dai wannan yar bautar kasar Halima Umar ta yi ɗan takaitacciyar godiya ga mutanen da suka samu damar kubuto da ita ga ma abin da take cewa freed me from the Boko Harams and I experienced many things from them. Ta ce na gode wa Allah na kuma gode wa duk mutanen da suka taimaka wajen kubuto da ni. daga hannun 'yan boko haram na kuma gano abubuwa da dama daga wurinsu a cewar halima umar din ita ma shugaban gidauniyar da ake kira kaltum foundation wato kaltum rabiu tana cikin tawagar waɗannan jami'an tsaro da suka shigo da wannan yarinyar sai dai jami'an tsaron ba su bayyana ruwan da gidauniyar ta taka game da kubuto da wannan yarinyar ba wanda hakan ya sa gidauniyar yunkurin kiran taron manema labarai a yau haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya